Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyukan lazina ko ku anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal gida عليها ملائكة كلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون kuma yan uwa sakon ta takaitacciya za mu tura jihar kano kuma zuwa ga shi kabiru abba gida gida gwamnan kano da zama tashi da abin bakin ciki wanda bai kamata haka yana faruwa a jihar kano ba ya tashi daga farko na fara ganin cewa a shishin daurawa ya yi murabus a kan shugabanci da yake a kan hukumar bisma daga nan ina bibiya sai na ga kalamun da shi gwamnan kano ya yi a kan kame mutane da ake yi da sauransu to da yake ni ba na saurin in yi magana a kan abu sai na yi bincike yanzu na kusan fitar da sai nake sake ganin babban kotu ta ba da umarni a dakatar da kes din wuta sai na ce to ashe wata duk akan da har yanzu wannan yayi ne magana to abin da za mu gaya wa an abba kabir gida gida ya ji tsoron allah kuma kamar yadda na aika wani sako a baya to hausare sun ce juma'a da za ta yi kyau daga larabar da ake gane ba larabar da yana gani ba da kyau ba a jihar kano farko ya zo da gushe gushe ya rusa dukiyar al'ummar kano yanzu kuma yana neman ya rusa tarbiyyar yaran gaba to da farko abin da na saurara daga gwamnan jihar kano bai dace ba ko da kuskure aka yi wayannan suna karkashin da ne hukuma ne kai ka kirkiro ka shigo gari ya kamata ka yi ka kira mijin na gaggawa ka ce duk su zo hukumomi manya manya su zo ka zauna da su in gyara ake so ba to aka maka da eh, abu kaza abu kaza abu kaza din bai dace ba kai da kuma ku ke su nuna abu da ta bai kamata ba ai addini da sifati ko ba haka ba kawai ya tafarfasa a social media kawai aka dinga ce maganganu marasa kai marasa ne Wani maganganu ma abin kunya ne wai yana kallo yadda ake kama yara a maza da mata a tura su hilos kaza da kaza a to ni ga tambaya na ga kabiru a gida gida duk duniyar da ina ne aka je za a kama mai barna za a je da mota da AC a je da shinkafa da kaza da ruwan sanyi a ɗauke su a sa wani hotel mai sanyi idan sun ci sun koshi to ran kada da ya na ku zo ku shiga mota mu kai hukuma sannan sai su zo su shiga mota mai AC a kai su hukuma sannan kuma a tana da musu gida mai AC su zo su zauna kafin a yi musu hukunci a ke a duk duniyar ka je ka ba tantiri dan iska mutumin banza da mai za ka je to da ai wannan isa simple issue ka ba da kwakwai da ka motar da kake hawa da motocin da suke raka ta ba ba ta ba a je sabon gari in an je kama matan yan tiktok da mutane tiktok sai a je da kwakwai da ka ba ba ta ba sai a kama su kafin ma a sa su motar sai a ba su shinkafa da kaza da minnas mai sanyi su ci kuma a duk a ce musu su yi haƙuri da Allah ba da son ra'ayi su suke yi ba saboda haka su da Allah za a ɗan yi dai nasiha ne su dawo tunda su ku da muri ne malam gwamnoni in kai baka karanta ba gwamnoni nawa suka karba suka sauka kan mulkin ka da kake yanzu kan nan ka sa musu amfa aka kai su kurtun gwamnoni nawa aka yi ba hilos aka jefa su ma daga farko aka tafi da su ba kai ake magana ba ɗan sanda shugaban ɗan sanda kaf gaba ɗaya wanda ya yi aiki a kasan nan an buga masa auka an jefa shi bayan hilos ko ba a yi a baruku ba saboda haka malam ku fito ku gaya wa mutane me alaƙar kuwa da ƴan wayan da ƴan mata kawai shi ne magana a gaskiya kuma wani zai ce wai kan mu me ba haɗu da mutanen Kano ne duk abin da in ya faru a Kano muna magana ko ba haka ba eh me mahadar mu da su mahadar mu da Kano manzo Allah yana cewa inna li kulli shay'in qalb duk abin da ka sani yana da zuciya an bai zancen duk abin da ka sani kuma duk abin da ka sani yana da zuciya zuciyar alƙur'ani shine suratul yasin an bari zan jamo bani malaisa inna li kulli shay'in qalbu duk abin da ka sani yana da zuciya zuciyar alkur'ani shine suratul yasin inji manzan Allah manzana ya cewa ina fil jasadi mudoga fa iza salahat jasadu kullu Wai za fasadat fasadar amalu kullu fasadar jasadu kullu ala wahiya kalbu a jiki akwai wata soka idan sokan nan ta yi kyau to dukkanin jiki ta yi kyau idan jiki tsokan nan ba ta yi kyau ba to dukkanin jiki sun riga sun lalace in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abun da ya sa idan duk wani abu in ya faru a Kano muke yin ca to Kano Kano nan ita ce zuciyar arewa ita ce zuciyar mu ta musulunci idan kano ta ruguje ta lalace ba inda ba zai lalace ba a kasar nan a kasar musulmai idan kano ta gyaru ba inda ba za ta gyaru ba a kasar kano yanzu ya yasa muke sa ihu kano ita ce matattarar yan iska yanzu ita ce matattarar yan fim ita ce matattarar yan luwaɗi ita ce matattarar mazinata duk wani state a kasan nan yarinya in ta kai ta kawo in za ta fito iskanci Kano za ta je saboda miya yanzu za ta je akwai shugabanni yan iska mazinata shikenan ta yi wata biyu uku aka haska ta a fim yanzu wani zai dauki motar miliyan biyar miliyan shida ya bata kuma karatun da na yi a wancan karan yawancin wayannan shugabanni yan siyasan nan yawancin wayannan su da karuwansu Shasa za su yi abin da suka ga damar su sha ‘yan luwaɗi da suke ta iskanci su fito a social media su nuna kansu suna da manya mata masu maɗigo da suke fita suke iskanci su nuna su ‘yan maɗigo ne suna da manya in ba ba wane ɗa ne ya isa ya fito a social media ya fito ya nuna Eh? shi ɗan iska ne shi karuwa ne ko kuma ta fito ta nuna ita 'yan lesbian ce ko ta fito ya fito ya nuna shi ɗan luwaɗi ne a social media ya zauna lafiya a ƙasar nan in ba akwai wanda suka ɗaura musu gindi ba abinda ya ban mamaki daga abba gida-gida eh? wai dan me za a kama su a jefa su eh? wai kamar awaki to me yasa baka gaya wa 'yan sanda haka ba 'yan sanda in sun je kame ba hakan suke yi ba sojoji in sun je kame ba hakan suke yi ba eh? fiye da haka ma har karya kafa da duka ko ba da haka ake yi ba dama wajen mutanen banza aka tafi to da irin halinsu za a je za a je wajen mutumin kirki na ai maza 'yan sanda suna zuwa da ankwa da komai a jake su a jefa su hilos a cake, danna su da kafafuwa saboda mutanen banza ne ba mutanen kirki ba ne ka je wajen ɗan mai shaye-shaye ko ka je wajen ɗan luwadi ka je ka je karuwai eh? Malam sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karo dai mun shiga uku dan dai ko ni aka yi wa abin da aka yi wa shan ɗaurawa wallahi zan aje masa aikinsa amma na ga wasu malamai suna cewa ah, ya bai kamata ba mutum ya fito ya tozar taka a social media sai ka ce bai san gaba sai ka ce ba shi ya ɗaura ka akan aikin ba wani irin rashin iya aiki ne wannan wani irin rashin iya makamashin kama aiki ne karuwa ya fasika tafi malamin da kowa yana ganin mutuncinsa daraja akan murja kunya ku fito ku cin mutuncin shan daurawa malam kasan nan ba yadda za a yi ta gyaru in dai wayan nan su ne shugabanninmu ba yadda za a yi kasa ta jaru in dai wayan nan su ne shugabanni wace ce kuma murja inda kuma cewa faɗan nan a kan murja aka yi sai gashi nan a yau ɗin bayan ya fito bidiyonsa ya yawo bayan shi ɗaurawa ya fito ya ce to your excellency kai hakuri in laifi na yi maka min kan mitubi usaini ya humule ya ce to amma ya ajiye aikin in ba don wannan ba zai fito ya ci mutuncinsa ne kana da kansil kana da komishinoni kana da komai ka zo to dala a zo a zauna ni ina gani irin yadda ake nan ina so a canja sarin. gaya inda baka ba lokacin da aka zagi iyayensa ba wata mata matar ko dss ne ko ss ne a airport ya ci mutunci sai ya zazzagi babansa da aka zo ya tara malamai yana magana nan a fusace haka ya yi magana a fusace ba ai ba haka ake yi wa mutum ba wanda yake kwamishinan ka ne ko wani ya yi laifi ai kiransa za ku yi ku zauna in ya ce shi ba zai yi ba ne sai ka kore shi ba ba haka ba Tun tunda kai ka daura shi kuma kai korarsa ba wani abu ne amma ba ka fito ka tozarta shi a duniya ba kuma da yamman aka ce, aka ce to an dakatar da kes zumbur jama to ashe an ci mutuncin shan daurawa ne akan karuwa akan fasika shegiya ka fito kana bambami kamar ka ce kamar kamar kamar kamar an zagi iyayenka kamar kana ka fito kana bambami kamar an zagi addini saboda haka yan uwa shi yasa mu dinga fawwalawa Allah al'amarinmu mu dinga neman zabin Allah ba wai abin da kake so din nan fa shi yasa Allah yake cewa wasa an takra'u shay'an fa huwa khairul lakum wa za ku ki abu ko ba ku sani ba wannan abin da kuka ki shine mafi alheri a tare da ku wasa an tuhibbu shay'an da yawa za ku so abu fa huwa sharru lakum abinda kuka so nan sharri ne gare ku wallahu alamu wa antum la ta'lamuna Allah ya san abinda ba ku sani ba shi yasa manzo Allah sahabbai suke cewa manzon Allah yana koya mana addu'an istihara kamar yadda yake koya mana fatihatul kitab ku bai wa Allah zabi Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha amra khairul li fi dini wa dunya wa ma'ashi wa akibatu amri fagdudu Allah ka in dai ka san wannan abin shine mafi alheri a rayuwarmu a addininmu a lafiyarmu a kasuwancinmu a kasa kaza mu Allah to ka kaddara shi in ko ka san zama wanto wannan abin ba alheri bane a tare da mu ba alheri bane a addininmu ba tare ba alheri bane a rayuwarmu Allah ka canja shi amma sai mu hau mu zauna in ba shi ba ba zai yiwu ba wani ba zai ce ba shi ba zai kashe kansa wani ma zai ce wai ba zai saboda haka mu dinga yi wa Allah da ya halice mu nan yafi sanin abin da ya dace da mu saboda haka wannan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma in dai wayannan su ne shugabanni a kasan mu to kar mu yi sammani wani abu na kirki dan ba yadda za a yi a fito ana bayyana alfahasha a kasarka an zo ana murjan nan fa ya kai ana kiranta ya kai so biyu so uku ba aka kira ta aka yi mata a gwamnan baya da ya wuce ma an kama ta an kai ta prison har an sa mata hukunci ta je ta yi sharan ko sati biyu ne ko uku ne a wani asibiti eh to sannan aka sake dawo da kama ta daurawan bai mata komai ba aka yi mata nasiha da laluma da komai ta koma ta sake maimaita abin da take yi ta kara ma akan abin da take yi kuma da suka kama nan ba su suka yi hukuncin ba alkalai suka mikawa aka tura ta gidan yari kuka tura kuka sallake duk wani doka kuka take duk wani doka saboda murja kuka je kuka cire ta a prison kuka take dokar Allah kuka take dokan kasa saboda karuwa fasika fajira duk duniya an tabbatar ita haka ce wannan kezin bai wuce ba an ce baka gari kaza kaza yanzu wai wai fa daga Saudiya yake kenan ba wai aka ce to ban san me ya je a Saudiyan ba ni ka inda za ka je ka je Saudiya ka dawo ka daure wa fasikanci gindi ka me amfanin zuwa Saudiya kana zuwa maimako ka zo ka zaunar da su yin akwai abin da aka yi ba daidai ba a ofis imamu shafi yana cewa idan ka zo ka ce za ka yi min nasiha ni da kai a cikin gida ya ce to wannan nasiha ce makabulun karban biya ya ce hakika ka kana so na kuma ka yi min abin da ya dace amma in za ka zo ka yi min nasiha a cikin jama'a kai wallahi tallahi malam baka daidai ba ba haka ake ba kaza ka a ce to wannan tozartar da kai ba ba nasiha bace ba nasiha bane saboda haka Allah bai koyar da mu haka ba manzo Allah bai koyar da addini bai koyar da mu haka ba saboda haka mu dakata Allah ya wuce gaba Allah gyara mana kasanmu wannan karatu kawai sako ne za mu aika muna da karatun shak kabiru gombe yau